اشتراك سامو كلمة التوفيق وتبارك سامو كارنشين سامو موافقة الدكر أن أمرك أنا رأي ذا كيف براك سامو موافقة كاي هذا ظلم كو انت أبيو أنك كرا إن بكيسا أبستي كاي فأتي أن دوا بلا كي موافقة سوى ظلمك سنجوا بابو أبو الدراك فأنت ابن القيم أن بابك سامو موافقة بشانجين أبو لكاي ظلم sannan kuma akwai abin da yake zamantowa koyuwar gaskiya daga cikin kwallon gaskiya ba za ta iya bayyanuwa ba a cikin kwakwalwarka kullum shi buha za ka tabi za ka tabi shi buha ne saboda wannan zunubin ya maka yawa na ɗaya yana abu na biyu ibn kayyim ya faɗa a wannan littafin da yake cewa ilal matal ashiya har zuwa yaushe ne da wannan sako fasadul qalbi zuciyar ka ba ta ɓaci saboda ai manzon Allah ya ce ko wa inna fil jasad ko ala inna fil jasad mudghah idza salaha salaha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu to zunubi shine yake dawo fasadul qalbi daga nan tunanin kai ya canza harkokinka su canza gabanka suna sarrafuwa ne da saba ma Allah kababuwanka sai dai ko ina kai idan an ganka kawai in ba ka yi sabo ba ka jin daɗi idan ba ka yi sabo ba ba ka samun kwanciyar hankali wani marubuci yana cewa wanda zai ya saba da zunubi bai jin daɗin ɗaya idan ka kawo shi inda ake ɗaya sai hankalin sai tashi sai ka kai shi inda ake zunubi wanda ya saba wanda ya saba shi kuma da bin Allah ɗaya Allah yake kullum shi kuma idan ka kai shi inda ake zururi sai ya ji kamar kifi ne aka cire shi a ruwa sai an mai da shi ruwa. sai ka mai da shi gurin da yake da ɗa'a hankalin su zai kwanta kowa haka yake zama so su fata da kalbi zunubi yake jawa zuciya ta ɗaki waɗansu basira sannan abin nan basira ka duk sai ta shafi saboda akwai basira cikin zuciya akwai kuma albasar wanda yake gani abin da ake nema shi ne basaru na cikin zuciyar ka ya zamanto yana da ƙarfi don shi ke an gaba ka sharri shi hanga maka gaba shi hanga maka lahirar ka ba za ta yi kyau ba ka dawo ka zama to mai aiki shi ne abin da ƙur'ani yake cewa fa inna hala ta amal abu sako walakin ta amal ƙulubun lafi ke sugo ai ba idanu ne da suke makanta su da illa ba makantar zuciya shi ne malami na mangizari yana cewa zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba to da idan zuciya ta lalata to shi kenan zunubi yana daga cikin abin da yake saka zuciya ta lalace kuma ita zuciya wani malami yana sunanta ta yana cewa kamar mai ne akan ruwa ma'ana idan ka ɗiga mai to bajewa yake baya nitsewa shi zunubi idan ya ɗiga akan zuciya bajewa yake har sai ka kai matsayin kan labar rana ala kurobi ma kamar su abu na uku shi ne za ka samu wato wofintuwa a cikin zuciyarka tsakaninka da ubangijinka za ka zama wofantacce ko da yaushe ba ka tuna abu ka ta wofantu rigimar duniya ya za a kai kaza a duniya ya za a kai kaza amma daga an zo zancen lahira to zuciyar ka ba ta buƙatar alaƙa da ubangiji kullum a wofance kake bawa ne wofantacce sakacce wanda bai da wata alaƙa ko a gurin sallah ko a wurin zikiri ko a wurin karatun alkurani ko a wajen salati ba annabi zuciyarka tuwa ce gaba daya zunubi haka yake zai da ɗan haka kuma yakan wofantar da kai a tsakaninka da bayan Allah na karsatu ba ka jin ƙibar ka a zuciya duk bayan Allah ka lihai don sun gabe zunubi bai da kimar tare da sai dai shi kokarin gyara shi kawai amma ba da mu yana da daraja ba darajar ka shi da ya tube dawo ka amma abu na hudu da zunubi yake jawa a cikin rayuwar shi ne ta'asiru umu yana sa al'amuran ka zama to masu kanani da yawa idan ka sa gaba ba za ka ci nasara ba da yawa idan ka sa gaba akan wasu al'amura duk al'amuran ka za su zama to da tsauri sai kai ta ganin cewa kamar mutane da suka washe ka in an faɗi abu in an yi maka abu sai ka ɗauka mutane da suka washe ka nonon don kuma zunubanka ne suka sa al'amuranka suka zamanto masu masu ƙarami saboda illa na da ma'in da Allah da illa bai sa'ati kuma yanzu ko gwamna idan ka zo kullum aikin ka sa'a masa zai, duk abin da yi sa'a masa za yi na ce in ka je neman wani abu da wuya ka samu in ya zama takardar ka zai ce kuma da ita to ta yaya za a yi kullum kana saba ma sai to da maka al'amura zai yi wahala don haka al'amuran ka kullum za su zama su masu tsanani abu na biyar daga cikin illar zunubai shi ne hirmanul ilmi wa hirmanul rizik zunubi yana haramta ilimi a ta kwakware da kake gani na da yara da suka zamanto ba sa iya cin jarraba mafi yawan ka zunubi ya jawo kin san imamu abin shafi ya yi ta'isa mutane ta'isa mutane gari ko da yake cewa ya kai kara zuwa ga malamin sawaƙe ko yana cewa haddar ta samu matsala ya faɗi abin da ya sa ya zama wannan yanzu yara da yawa an saka ta makaranta abokiyar ta ba mace ce haramiyar ka in ta sun fiya ne ke kake in tana tafiya kallo kake in kuna tafiya maganar banza kuke duk zunuban ya shafe ma shi yasa tara zai zo ya gama wahala su yi gama kaf ba za ka iya gane abin da yake ciki a maganar gaskiya ce ai guda ɗaya ce ai saurata duk yaran nan da kake kallo leko da wane ne waye an kasa ci da sauransu kowa ya tambayi kansa saboda Allah ya yi ka asali ba doro ba ya ce za ka fahimci shari'arsa kai ki fahimta kai zunubai suka toshe ma kwakwalwa da haka zunubi yana ilmanu yana haramta maka samun ilimi sannan yana haramta arziki kamar yadda manzo Allah ya faɗi cewa ya ku zai aikata zunubi zunuban sai su haramta maka samun wannan arzikin abu na shida shi ne wato wa'anul qalb wato zunubi yana sa zuciya ta zama mai rauni wajen bin abu ba za ka iya ibada zuciya kai ta zama kamar yadda wani kawo kara wajen hasanul bakan ce zan kwanta ina da niyyar in yi talla da daddare amma na kan kasa yace kayyadar ka zunubu zunubin ka ne ya zama mai ka shi ya hana ka tashi saboda ta zunubi idan ya zo yakan raunar zuciyar ɗan adam ba zai iya yin samun yana fi da zama ba shi da ƙarfin da zai iya tsayawa na ga mutum ko sallah a kawo abin mamaki ba ka ga mutum ya zo masallaci da wuri amma yana tsaye a waje ya sa hannunsa kawai a aljifansa yana tsaya yana tsaye yana cewa liman bai zo ba a nan a madadin sai shigo ya fila ba zai yi ba kuma in an fara sallar liman ya ja sura mai tsawo zai fara magana an samu a keji an yi wane ne an kulle kawai ya rike sai da aikin yi kuma shi din fara za a bar shi yanzu a yi sallama zuwa zai kama zama a bakin titi ba wani abin da yake to da ka hatta ibada zuciyarka ta yi rauni jikinka zai zama bai da karfi ba zai iya tsayawa ya yi kiyamun nisa illar zunubin sa'adar na ɗan na bakwai shine ilmanu ba. wa ha? zunubi yana haramta maka yi ma Allah da kullum a kasala kake kuma ba za ka fi daɗin ibada ba duk shauƙin da ake ta maza Allah ya gaya ma Bilal yana cewa a rihina ya Bilal ka hutar da ya Bilal da kiran sallah to kai jikinka haramta zunubin ka haramta maka yake jin daɗin ibada ba ka jin daɗin ibada idan ka zo sallah a kunta ta kake in an zo za a yi karatun al'urani a kunta ta kake duk abin da aka zo na allah za a yi sai ka ji kai ba ka sun komai da ya zo na ubangiji ba ka jin daɗin yi allah ɗaya a yi a gaba sa'annan abu na tara shi ne a ta'awo alal ma'ani zunubi idan ka yi shi ba su ba zai sabar da kai ne a kan zunubi inda sa ya kunna shatta wani malami da ya zo wanda ya ce shatta ayyukan ku daban-daban ya ce wasu mutane ba sa samun kwanciyar hankali sai sun yi dunubi a nan yake huta, saboda haka ya saba ya saba da yin zunubi baya iya tun baya zanen abu na wani na goma shi ne hawarin abdi a marabi duk mutumin da yake zunubi zai zama wulatantacce a wajen ubangiji Allah baya su duk mai zunubi ba ka da girma ba ka da kima a gurin Allah saboda masu zunubai matattara ya tana da musu mummunar matattara idan masu tuba sun bari don ka duk wanda yake aikata aikin zunubi illar da zai samu shi wulaƙantacce ne a wajen Allah hatta a wajen mutane na kirki zai zamanto ba mutumin da ake kula da shi ba sannan zunubi abu na goma sha ɗaya yurisu yana gadar da kaskanci duribar alaihi muzilla saboda zunubi Allah ya buga musu kaskanci zunubi yana jawo kaskanci a cikin rayuwa sai ga mutum ga kuɗi kila ga zunubi amma bai da girma in yi magana ma mutane su ce ƙarya ya zama kaskanci a cikin al'umma a ce kar kuma ba kula da shi shi ba mutumin da ya kamata a wauce shi ba zaman abu na goma sha biyu zunubi yana jawo fasadul aqal hankali yana baci domin abinda zunubi zai sa ka kai sai da kowa ne gani ya ci ba hankali a cikin ana misali akwai wanda sha'awar su take jan su in sun yi aiki sai a ce ba hankali a da muru'a da mutunci da hankali duka sai ya ce za ka yanzu misali saurayi da ya rayu kan sabon Allah shaye-shaye iya waye-waye da sauran za ka ga cewa ya taba yarinya a gaban mutane ai dabba yake dabba ne yake alamomin barbara a gaban mutane wani haka wani a gaban mutane yana dangalan yarinya ai ba hankali babu muru a ko, babu mutunci yanzu nan abu na goma sha uku shi ne da muka ce kazalika kazalika yarba Allah ko ala kulubin mutane ko kazalika nasbaru ala kulubin mutane haka muke yunkewa muke rufewa yana jawo a tsala akan zuciyar mutane wato waɗanda suke masu zunubi sannan zunubi sababi ne na sabon la'ana domin akwai zunuban da manzon Allah ya yi nafi a kansu an la'anci masu kara mal'urun man ata imra'atahu fi Duburi. an la'anci wanda ya zo wa matar shi ta wato ta duburata la'ana rasulullahi akilar riba an la'anci wanda ya ci wanda ya ci riba ko kaza irin waɗannan duka zunubai suna jawo maka la'ana abu na goma sha biyar hirman da'awatan nabi sallallahu alaihi wasallam ko du'a'un nabi zunubi yana haramta maka ka shiga addu'ar annabi nassin qur'ani yayi magana annabi ya Allah ya gaya masa yace wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina annabi muminat ka nema ma ka nemi gafara daga zunubanka kuma ka nema wa mu'minai nabi yi addu'a ya ga Allah ya gafarta mu wannan al'umma amma akwai wanda ba za su shiga ciki ba saboda zunuban su ba za su shiga ba saboda zunuban da suke aikata sa'annan mai zunubi yana ta'arrudu li anwar al-uqubat yana bijiro da kanta ne iri-iri yake fito da kanta ga dukkan wasu nau'o'i na hukuma wanda Allah ya tare da tare da akan su idan an ce mai zunubi iri kaza zai shiga wuta sai ka aikata to ai ka nuna kanka ne a wajen Allah idan an ce zunubi kaza wanda ya shirya a maka kaza kai to ka fito da kanka ne a wajen Allah dan haka duk mai aikata anwa'u zunub yana bijiro da kansa ne zuwa ga waɗannan nau'o'in hukuma a matsayin cewa ya tantance ai maka sana abu na goma sha bakwai yirkidul hawa zunubi yana fata yanayin iska zunuban mutane yana jawo gurbatar yanayi yana jawo yana jawo sanadiyar gurbatar tsirrai a mai littafin jarimatun riba na sabo ina jin in manta ba ya yi maganganu cewa hatta tsirrai daɗin shan su yana komawa idan zunuban mutane yawa daɗin ka sha 'ya'yan gwanda ko ‘ya'yan lemu yana ja baya yanayin tattacciyar iska da suke sha idan zunuban su yawa yana gurbata yanayin ‘ya'yan itace su ma suna gurbata saboda zunuban mutane sun yawa sannan albarkar su suna ƙarewa kuma a yanzu ana gani da mutum da yake kiwo a daji wanda daji yake sha ba ma ruwansa kuma ya sha ruwan tamfali ya yi gaba da dabbobinsa ba ruwansa kana daji kana noma sai ka shiga bakin iyakar gonar ka ne inda baka sare ba dajin in ka shiga zaka ɗebo gwandar jeji da 'ya'yan tsada da su dinya da su wane ne da kaɗanya da wane ne duk waɗannan ba sai ka dawo gida ka ci abinci ba duk waɗannan albarko suna tafiya sa'annan banda wannan abu na sha takwas shi ne zunubi idan ya yawa yana jawo alkhas shi ne girgizar ƙasa idan zunubi ya yawa Allah ya kan kawo su bala'a iri daban-daban wato ko girgizar ƙasa, ko wata iska ko wata musifa ko wani bala'i haka yake jawo na goma sha tara shi ne ya o wato abinan narar abinan hira akwai wata kishi ko abinan wutar kishi da mutum yake da ita akan iyalansa ko akan kasarsa ko akan ɗabi'arsa ko akan ɗan uwanka ka idan yawa a can ka tafiya yake tana kallo ana zance da matarka kama wa ka damu kai za ka tura ma aizin can saboda zunubi idan ya yawa zai zama ba ka kishin ƙabilar ka ba ka kishin ƙasar kuma yanzu ku dubiyar da muke ba a kishin ƙasar mutum baya kishin kansa baya kishin ma wato matashi shi kadar kansa da haka kuka sun jawo mana abubuwa da yawa waɗanda muna da muna ta rayuwa zunubi idan ya yawa yana sabbaba zihabul haya kunya za ta tafi zunubai sun yawa da haka a fili ake nuna fina-finai na zaɗa fili ake kamo yanzu an kai matsayin da mutum da matarsa suke rawa a cikin ɗaki ya fito ya kunna ta a duniya kai ba ka da silikai ne ko ba ka da uba ne ko kuma ba ka da uwa ne a gari ko ba ka da dangi ne a ƙasa ba ka da kunya ne ka je ka yi rawa da matarka halayyar ka matarka da aka aure maka bisa sadaki da shaidu da liman ne maka addu'a sannan ka fito ku yi rawa ta ko ko'ina a jikinta ka yi rawa kai kai rawa kuma ka fito kai mata karin kuɗi a kan rawan da take kuma ku nuna wa mutane da duniya ina ina suke me za su fara wani irin matsayi kake son ka samu ina baban ka yake ina ka take kai ba ka da kunya ne so zunuban ka ne suka kai wa shi sa zihabul aya ba ba kunya ba komai ake yi na aka zubar da zunubai gaba daya ai aka zama an zubar da kunya gaba daya nan dan adam ya dawo ya zama kamar dabba abu na ashirin da ɗaya yau yurɗiɗu ta azimun ra zunubi yana raunana maka girman Allah da kana da zunubi ba za ka rika ganin girman Allah za ka dokokin da sai ka tara ka fito ka gaya ma wani wani zai zunubi ba da daddare Allah bai tona masa asiri an gani ba amma a wajen shin shayi a gaban bakin da wani yake tsara cewa jiya da daddare an yi harka ba ka ganin girman Allah girman ubangiji ya zama yana da rauni a zuciyarka saboda zunubanka sun yawa ta ka ji tsoro cewa ka faɗi wannan abu ba za ka ji tsoro ba saboda ba ka ganin girman ubangiji a cikin zuciyarka abu na ashirin da biyu shi ne sababin siyarar abu ne rabbi wato zunubi yana jawo sanadiyar wuraren lahira allah bai manta da kai kai kuma za ka manta da ka a wannan rayuwar. a wannan rayuwar za ka mutum bai damu ba zai bar dokokin Allah ya ta zulumansa in an je lahira Allah zai bar shi sa'annan zunubi idan yi yawa yukhrijul insan min da'iratil ihsan ba Allah ya ce na son muhsini na ba yana son masu kyau da zawa to zunubin ka zai fitar da kai daga wannan layi da Allah ya ce wa kazalika nadjil muhsini kai ba za ka samu wannan ba sakamakon da Allah yake ba ba su kyautatawa domin zunubin ka ya fitar da kai daga da'irar waɗanda ake ba wannan islam sa'annan na gaba shi ne wato yana jefa tsoro da takaici a cikin zuciya akwai zunubar da idan ka aikata su ba ka iya bacci sai idan ka saba an rufe ka duk ranar da farawa ya fara fita tsada ko ranar da ka fara zina to idan ka dawo da tsoron haka da kama in ka sake zai samu gurbi in ka sake zai samu gurbi in ka sake zai samu gurbi to sai ya dawo akwai ranar da za a fakware ka ana bin ka a matsayinka na mazinaci ko barawa kuma gobe ma za ka fita saboda duk waɗannan abubuwa yanzu ya kore maka su bayan da yana sa masa tsoro zunubi yana sa yankewa a tsakanin ɗan adam da ubangijinsa sannan 'yan yamhaƙul barakatul um yana shafi albarkar rayuwa wa yamhaƙu barakatar rizik yana shafi albarkar wato arziki wa yamhaƙu barakatar ilmi yana shafi albarkar ilmi wa yamhaƙu barakatar amal yana shafe albarkar aiki za ka yi ta aiki ba zai albarka ba idan zunubanka sun yawa yana shafe albarkar ɗaya kai gaba ɗaya ma idan an tafi an tafi zunubi yamma ku barakatar din wa duniya yana shafe albarkar duniya da ta addini ma gaba zai zama to ba da shi an gani to yana daga abin da aka ba mun faɗi illoli ina mafita ita ce kawai yanzu zabi mun faɗi mafita to sai zaman to za mu tashi a haka nan ko kuma za mu zunna mafita dai malamai sun taƙaita abubuwa abu na farko daga cikin mafita shi ne abin da ake kira tuba taubatan nasuha babbar mafita ita ce wannan domin dukkan abin da aka haramta din nan da abubuwan da ake samarwa na illa to fita ce a tuba ce kawai ita ce mafita yanzu misali halin da muke ciki a wannan ƙasa mun sani jarrabawa ce daga Allah amma akwai sabab fi sabab idan sabab din bai zo daga gunka ba to ya fito daga wajen wani idan sabab din bai fito daga wajen garin ku ba to ya fito daga wajen wasu amma akwai sabab amma bisa dattin qur'ani da yake yana ɗanɗana wa mutane azaba la'allahum yarji'un ko wa za su dawo yace zaharar fasadu fil bardi wal bahr bima kasabat aydin nas saboda abinda hannayen mutane suka aikata fasadin ya bayyana musibar ta bayyana bala'o'in sun bayyana su ma dai Allah cewa la Allah kun yarji'u ko cewa za su dawo gare su shi za duk wata hanya da za a fara babban abin shi ne jagora wato shine tuba shine jagora tuba shine wato jagora kamar yadda an ga yadda Allah ya dauro azaba akan kaumin Yunus lamma amanu kashafna lokacin da suka yi ibadi ayyayewa muke ko amma an dauro bala'i saboda zunubi amma suka ga bala'in sai suka yi imani to duk wallahi wata hanya da ka sani ta kare wa mutanen kasan nan duk wata hanya soja ya yi an gani farar hular ma ta yi an gani bakar hula ke kawai ba su zo ba ita ke kawai ba su zo ba to kenan menene mafita kamar yadda wani mai siya yake cewa la mu bi zullin wa zarin. hatta tattabi'u kitaballah ba za ku gushe ba cikin kaskanci da wulakanci sai kun bi littafin Allah kamar yadda Umar yake cewa littafin Allah da wannan addinin ya girmama bai kamata kuma mu je mu nemi wani abu ba mu saboda haka tuba shine babban abin da ya kamata wato mutane su sa a gaba hana zunubai yanzu na nan ake nuna mun wani abin nan yara ne ɗin shekara ƙasa da sha bakwai duk ‘ya'yan musulmai kwana suke suna rawa da kuma ‘yan mata kwana suke suna rawa an kamo su yanzu ‘yan sanda sun kamo su an kulle su yara ne kuma sai ka yi mamaki masu kunna idan sha'awa ta ce ta ina kamar ba in ga zan za ka ce ba su balaga ba amma zunubi ya sha kansu suna ta aikata abubuwa so da za mu tuba ita ce babbar hanya sa'annan malamai suka cewa cikin abin da zai zamanto wato ya fitar da mutane daga wannan shi ne a tamassu bai kitabin banda tuba kuma sai mu dawo mai riko da littafin Allah idan zan yi aure ya kamata in kalli littafin Allah idan zan yi siyasa ya kamata in kalli littafin Allah yi jagora idan zan yi kasuwa ya kamata in sa littafin Allah ya yi jagora dukkan abin da zan aikata in sa littafin Allah ya min jagora wannan babbar mafita ce banda tuba sannan na biyu a na uku suka ce at-tamassuku bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi riko da sunnar manzan Allah abinda manzan Allah ya fara a aikata ai akwai abubuwa da ya faɗe shi sahabbai ba su gansu ba amma mu mun gansu ya isa mu gaskata manzan Allah akwai wasu nau'in mata da yake da wasu mutane da yake sun sani min ahadin nan yake lamfara yake lamfara kuma yake ni ban gansu sahabai sun gaskata sun yarda amma mu yanzu bayan mun karanta din mun gani kasiyatun ariyar mun gan su a fili mumilatun ma'ilatun rukusu hinna ka na mai bau abin an gani la ya da kullum janna wala ya jik na riha ba za su ga aljanna ba ko ƙarshen aljanna ba za su kuma suna da a cikin mu ana kallon su saboda haka mu dabbaka sunnar manzon Allah mu yi riko da sunnar manzon Allah abu na uku kenan mafita na hudu shine abin da malamai suka ce wato komawa ga rayuwar sahabbai rayuwar sahabban manzon Allah yaya suka rayu al'amura da suka zo musu masu matsaloli ta ina suka fita a kalle su ta wannan biyayyar tunda alkur'ani ai ya hada mu da su ya gaya mana girman su ya ga ya faɗi yadda suke kuma dukkan su adalai so da haka koyi da su da kwakwabar rayuwarsu mafita ne a cikin rayuwa sannan malaman suka ce biyayya ga wato koyi da abin da tabi'ai suka bi bayan su sannan karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam karanta tarihin waɗancan bayan Allah yana sa a samu mafita sannan malamai suka tsara da cewa ɗan adam idan zai yi saƙo ya tuna girman Allah da azabarsa shi ma yana sa masa ya fita daga wannan sa'annan ka tuna ni'imar da Allah ya maka duniya ana akwai ni'imar da Allah ya maka wannan ni'imar idan ta bushe ba za ka shiga wani wahala tuna wannan ni'imar da halatto da ita ya kamata ya sa ka bar sabon Allah domin kana neman wata ni'imar a lahiyar sannan hukuma da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanada akan waɗanda suke masu sabo sannan kuma banda wannan na da to ina ganin ai kamar ma ya kamata a ce ya kamata a ce mu ma mun tsaya ko ba haka bane akwai muna da dattawa ko tunda ni ma na fara kama layi yanzu na goyin zunuban nan dukkan kan bace su saboda haka muna ganin kuma ai ya zama cewa mun tausaya ai rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah ya bayyana ta yace idan ka ja mutane sallah ka takaita saboda akwai rauna akwai marasa lafiya akwai ma'abota bukata yanzu akwai wani shi a matsayi yake kuma ba zai tashi ba ko kuma ina ga kamar mun faɗi zunubi mun faɗi illoli mun faɗi mafita abin da ya kamata shi ne mu yi fatan Allah ya sa mu aiki da abu Wannan ganin kawai ya kamata tun da na zai yi tariki ni dai kan zan tausaya ana tare da cewa abinda na rubuta wallahi ban kare shi shi ne gaskiyar magana amma dai ya kamata mu takaita a ba mu gana part 2 don a takardar da aka kai mun ba part 1 ba part 2 yawa babu ita saboda haka ba za ka shigo da wani abu a ciki ba iya abin da ka rubuta a nan da ka fiya saboda haka ni ina ganin jama'a fatar mu shine Allah ya hana mu aikata zunubi ko da zukatan mu suna so muna roƙon ka ya Allah ka hana mu aikata aikin zunubi Allah ka saka mu mai aikin da ubangiji muna roƙon ka ya Allah wanda muka yi daidai ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma muna roƙon ka ya Allah ka yafe mu saboda haka muna ganin ni dai nan zan dakata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته